بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa gashi ya nuna mana wannan rana mai albarka wadda ake gabatarwa a halin yanzu ta wannan ƙungiya ta jama'a fi zalatul bid'a wa iqamati sunna assasa marigayi a shek Ismail Idris Zakariya Allah ta'ala ka ji kamalar ka gafarta masa da malaminsa na tauhidi a shek Abubakar Mahmudu Gumi wanda a hali yanzu muna ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar malamai ta ƙasa da mataimakansa a sheik muhammad sani a haya jingiyar muna roƙa allah ta'ala allah kai musu gudunmuwa saboda haka muna cikin waɗanda allah ya kaddari cewa mu zo wannan gari mai albarka a garin sabon gari ko domin gabatar da wa'azi kafin isuwar liman da yake lokacin ya tafi kun san yanayin hanyoyin yadda suke to Allah ta'ala Kai yi muna gudunmuwa a yau ina jin muna 21 ko a da biyu ga watan sha'abat hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam uku. to yayan uwa musulmai kamar yadda muka sani muna cikin wannan wata mai albarka shine watan takwas wanda tun ma watan bakwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yana cewa allahumma barik lana fi rajabin wa sha'ban wa balligna ramadan ya allah ta'ala ka saya muna albarka a cikin wannan wata na rajab da watan sha'ban kuma ya Allah ta'ala ka nuna muna watan Ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a ɗaya daga cikin magabata yake cewa watan Rajab shine wata na bakwai wata ne wanda yake na abin da ya shahi azzar wata ne wanda yake za ka yi shuka a ciki watan takwas shine watan sha'ban ya ce wata ne wanda za ka yi sakayu zar za ka shayar da wannan amfanin gonan wanda ka shuka lokacin rajab yace watan ramadan shi ko idan ya zo wata ne wanda yake na hasadu zar girbi na abin da ya shahi abin da ka shuka me wannan yake nufi ana kwaɗaitar da mu tun daga watan rajab har wannan wata da muke cike na sha'aban musaba da ayyuka na alkhairi musaba da yawaita karatun alkur'ani musaba da abin da ya shahi qiyamul mu musaba da ayyuka na alkhairi halarta wurare na karatu wanda idan lokacin ramadan ya zo to abubuwan za su zo ma da sauki saboda haka saboda sakacin mu za a ga wani idan ramadana ya zo duk ƙoƙarin da ake ai karatun alƙur'ani wani ya iya karatun alƙur'ani amma saboda sakaci bai yi shiri tun da nosa ba har ramadana ya zo ya wuce bai sauke alƙur'ani ba saboda haka mu yi shiri wata ne wanda yake mai albarka mun san cewa watan ramadan Allah ta'ala ya saukar da farlancinsa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wata na sha'aban a shekara ta biyu ba da hijiratin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya gaya mana a bakara ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama كما كتب على الذين من la'allakum لعلكم Allah ta'ala تعالى في أياما معدودات saboda haka Allah ta'ala ya fallanta wannan azumi ya saukar da fallancinsa ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a cikin wannan wata na shaban. shekara ta biyu bayan jira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ko manzon Allah kahin ya yi wa fati ya koma ga Allah manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya azumci watan Ramadan tisfu Ramadanat manzon Allah ya azumi watan Ramadan ɗaiɗai har guda tara kafin ni kafin ya koma ga Allah maɗaukakin sarki mun san cewa watan ramadan wata ne wanda yake na alkhairi wata ne wanda yake na falala daga Allah maɗaukakin sarki domin wata ne wanda yake cikinsa akwai wani dare wanda ake ce da shi daren lailatul qadr saboda haka alƙur'anin ma Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ne a cikin watan Ramadan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan saboda haka eh an saukar da alqur'ani a cikin watan ramadan amma kuma in muna karantawa a tarihance za mu ga cewa alƙur'ani an saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama a cikin tsawon shekara 23 haka muke karantawa a tarihanci amma kuma gashi ayar bakara ta ce saru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan kaga wannan aya ta nuna ne an saukar da alqur'ani a cikin watan ramadan kuma gashi an ce alqur'ani an saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama cikin tsawon shekara 23 to wannan babu tanakudi bi ma'ana alƙur'ani an saukar da shi daga Allah maɗaukakin sarki zuwa ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a cikin watan Ramadan a cikin daren lailatul qadri an ka saukar da shi daga lauhul mahfuz ila sama'id duniya fi baitul izza fi hadha ash-shahr al-mubarak kenan alqur'ani kamar yadda malamai suke cewa aƙalla yana da tanazzulat yana da matakai-matakai waɗanda Allah ta'ala ya saukar da shi kafin ya zo gare mu kusan matakai guda uku alƙur'ani daga Allah zuwa ga lauhul mahafuz Allah ta'ala ce bal huwa ƙur'anun majidun Allah ce fi lauhin mahafuz kaga alƙur'ani daga Allah zuwa ga lauhul mahafuz wannan lokaci babu wanda ya san shi in ban ce Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani daga Allah zuwa ga lauhul mahfuz alqur'ani daga lauhul mahfuz ila sama'id dunya fi baitil izza wannan hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Abbas yake cewa fusilal qur'anu min إلى بيت العزة فجعل جبريل ينزل به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن أن بيبوش أن تروش دقلوه المحفوظ زواج بيت العزة ونتاكي نانا أسمن دنيا ملائكة جبريل أكا زودشي أكا أجيشي بيت العزة أتكون وطن رمضان a cikin daren lailatul Alƙur'ani alqur'ani baki daya kaga in ka dauko ayat baqara shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an ka dauko inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ka dauko inna anzalnahu fi lailatul qadr ka hada waɗannan ayu guda uku na waɗannan surori daban-daban su za su nuna ma eh alqur'ani daga lawhul mahfuz ila sama'id dunya fi baitil izza fi lailatul qadr a cikin watan ramadan to daga nan kuma an ka dinga saukar da shi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka ce azumi malamanmu musamman na fikihun malikiya suke cewa abinda ake ce ma azumi huwal insak an sahwatayil batn wal fard yawman kamilan bi niyyati taqarrub ila Allah ta'ala abinda ake ce ma azumi shine mutun ya kame daga shawa guda biyu shawa ta abin da ya shahi ciki kada ka samu cikin ka komai da shawa ta farji jima'ana, ma'ana kada ka sadu da iyalinka kuma ya kasance yauman kanilan yini cikakke idan aka ce yini cikakke daga bullowa alfijir zuwa ne zuwa faɗuwar rana to ka kame daga waɗannan shawoyin guda biyu kuma ya kasance ba lokacin da mace take jinin al'ada ba ba lokacin da mace take jinin nifasi ba kuma ya kasance ba kwanuka na waɗanda ni waɗanda ake yi idi ba kenan in mace na jinin al'ada ko da ta yi azumi bai inganta ba in mace tana jini na abin da ya sha haihuwa don munifas ko ta yi wannan azumi bai inganta ba haka nan lokutan sallah sallar idi ta layya da sallar Idil fitri to ko da mutum ya yi azumi a wannan lokaci bai inganta ba saboda haka azumi kahin ya ansa sunansa azumi Allah shi karɓi azumin malaman mu na fiqh malikiya sun kace yana da ginshikai guda uku yana da turaku guda uku na farko al ku anil muftirat mutun ya kame daga dukkan abubuwa waɗanda suke nake duk abin da yake mazarta ce zuwa ga makoshi to wajibi na lokacin da mutum ya ɗauni ya azumi kada ya da wani abu ya shiga masa ta wannan hanya na farko akwai baki na biyu akwai hanci na uku akwai idanuwa na hudu akwai kunnuwa waɗannan duk mazarta ce wadda tana kai ilal hal zuwa ga abin da ya shafi makoshi shi na malamanmu na malikiya suke cewa idan mutum ya ɗauki azumi bayan ɓullowa alfiji shi na haka jin kuna yawaita tambaya musamman wajen tafsiri ina iya sha kwalli lokacin da na ɗau azumi sai ka ji malamai sun ce a saboda ni wannan mazarta ce wadda tana kai ga makoshin ɗan adam amma ba laifi ka shafa wannan kwalle in akwai bukata kafin ni kafin bullowa alfiji to ko da rana ne ka kafa jina a makoshin ka ga alamun to wannan ya nuna tun kafin bullowa alfiji ya je ga makoshin saboda ka wannan azumin naka ga azumin ka lafiya da wake to saboda haka wajibi na ka kame kada ka yadda ruwa su shigan mata kunne kada ka yadda ruwa su shigan mata hanci kada ka yadda ruwa su bi ta idanuwanka ko su bi ta bakinka domin mazar ce wanda tana kai zuwa ga makoshinka in kai haka azuminka yana iya samun matsala to saboda haka kuma wajibi na bayan ka kame baki wajibi na gare ka kai niyya ka yi niyyar zan yi azumin watan ramadan zan yi shi 29 ko zan yi shi mi zan yi shi fara 30 kuma ita niyya labudda an takuna mubayyita qabla tulu'il fajr ba makawa sai niyyar nan ta kasance ta kwana da ita Ka shirya ta yi kayan kullowa alfijir saboda haka fala yasmu sawmun nahar azumi bai inganta da rana kada ka ɗauko hadisi ka ce eh annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a gidansa bayan rana ta bullo ya tambi matarsa akwai abin da za a ci suka ce babu abinci ya ce fa inni idan sa'im manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni mai azumi nake sai ka ku ka rikita ka rika rikita masallaci eh hadisi na inda ta ce manzo Allah kai manzo Allah take matakin farko ke an fahimta to sa'an nan malaman usulul fiqh suna da wata ka'ida shi idan aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata aiki aikin wannan aiki kuma aka samu manzon Allah ya yi umurni ga ka'idan malaman usulul fiqh wane za mu dauka ga aikin manzon Allah akan wannan matsala ga umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaman usulu suke sun kace za mu ɗauki umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin aikin manzon Allah yana iya zama khususiya ta shita to manzon Allah ya dau azumi da rana tabbas to amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ce la siyama liman lam yubayyit bin niyya manzo Allah ce babu azumi da duk wanda bai kwana da niyya ba kun ga ga aikin manzo Allah umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka gani za mu dauki nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka bayin niyan nan za ta kasance kafin ne kafin bullowa alfijir saboda haka ya al'ummar musulmi wannan azumi kada ya kasance niyya ka ta kasance mutaraddida ce kabla tulu'il fajr ba laifi dan ba ka samu tabbacin an ga wata ba ba laifi bane ka kwanta amma ka yi ƙoƙari ka tashi kafin ni kafin lokacin da alfijir da ke in ka tashi ka bincika a eh, alfijir da ke kuma ka ji labarin ne an ga wata shikenan sai ka yi niyyarka sai ka tashi da azuminka saboda haka yayan uwa musulmai wajibi na gare mu musamman wannan lokaci wannan kungiya ta mu ta jama'atu zatul bid'a wa iqamatu sunna lokaci ne wanda ake fostin malamai tun daga mataki na national mataki na jihohi mataki na abin da shahi lokal gamman da rassa baki daya saboda haka mu yi kokari idan aka ce ramadana ya tsaya aka tura maluma a wurare mu dinga halarta wuraren nan da ake tafsiri duk wani abu wanda ya shige mana duhu na matsaloli na addinin mu matsala azumi matsala aikin hajji matsala komi na na kasuwanci to mu yi kokari mu dinga bincikan malamai insha Allah za su walwale muna waɗannan matsaloli da yake ga imam na ya shigo insha Allah zan dakata a nan da abin da ni faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma waɗanda suka zo Allah ka yafe mini da ni faɗa da ku da kuka saurara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام وأرشدنا لطريق العلم والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله يا أمة الإسلام واعلموا أن دينكم دي دين علم ومعرفة وثقافة وليس دين جهل وتخرس أو خرافة وكلما كان المسلم أكثر علما بدينه كان أحرى أن يتمسك به ويثبت عليه أيها الإخوة إن العلم فضله أعظم من أن يشهر وأوضى من أن يظهر فهو أعز مطلوب وأشرف مرغوب تسابق الفضلاء لطلبه وتنافس الأذكياء لتحصيله من اتسم به فاق غيره ومن اتسم به بأن نبله رفع الله أهله درجات ونفى السماوات بينهم وبين غيرهم كرات ومرات مزاقا بقول جل وعلا عند قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ابن عباس رضي الله عنهما العلماء فوق المؤمنين مئة, درجة وما بين الدرجتين مئة عام إن العلم مورث للخشية مثمر للعمل مصداقا بقول جل وعلا عند قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف أتشهد الله أهل العلم على أشرف مشهود به وهو التوحيد وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته يقول الله جل وعلا عند قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلة من سلك طريق العلم فقد أراد الله به خيره ومن ترك العلم فقد اشترى خسرا عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه ونقتصر بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمي النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد أيها الإخوة في الدين صاحب العلم محبوب في السماوات والأرض يحبه الله يحبه الله ويحب خلقه فعن أبي الدراء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنهتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي أيها المسلمون إن العلماء أمان بإذن الله لأهل الإسلام وسياج بأمر الله لأهل الإيمان وموتهم إيذان بنقص الدين وإنذار بظهور البدع وألامة على الاستغلاء الجهل والمخرفين والمنحرفين فعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلاء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه أمة الإسلام لقد تكاثر الكلام العلماء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في العلم وفضله لأنهم عرفوا قيمة, قيمة في حياة المسلمين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مجلس الفقه خير من عبادة ستين سنة قال الإمام أحمد رحمه الله لا شيء يعدل العلم لمن صحت نيته قيل لا كيف تصيح نيته قال أن يوي به رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله لم يقض أحد في الدنيا شيء أفضل من النبوة وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه وقال الإمام الشافعي رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم ومن لا يحب العلم فلا خير فيه أيها الإخوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله أمرنا بستة أشياء ثلاثة أمر وثلاثة نهي فبينها في هذه الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله